A jiya ne dai uwar jam'iyyar ta APC a can Abuja ta bada takardar shaidar shugabanci ga rassan jihohinta guda 34, amma ba ta yi hakan ba ga na jihohin Kano da Sokoto biyo bayan rigingimun da ke wakana a waɗannan jihohi guda biyu. Alhaji Ahmadu Haruna Zago shi ke shugabancin jam'iyyar a Kano tsagin tsohon gwamna Ibrahim Shekarau. So dama takardun nan na certificate of return dama already suna hannun uwar jam'iyya mu kuma da mu da sokoto da wasu jihohi waɗanda suke da matsaloli ba buga namu ba amma da ina tabbatar maka cewa rahoton da aka buga bugawa aka kai wa jam'iyya wanda kotu ga hukuncin da ta kuma jam'iyya ta yadda ai wannan abu wannan hukunci jam'iyya ta karba kuma ta amince za ta yi saboda wannan mara certificate a gurin mu kamar wani abu ne formality amma dai a ka'idance a shari'ance an gama wannan magana ba dakatar da hukunci ba saboda ɗaukar kara baya tabbatar da cewa wani hukunci da aka bai tabbata ba hukunci ya tabbata illa kullum an ɗaukar kara a jira tukunna gani amma mu a gurin wani hukunci haka yake yau haka yake goben Allah yadda amma yanzu na tabbatar maka cewa jam'iyya tana dubawa kuma za ta bi umarnin kotu za ta bi hukuncin kotu za ta tabbatar da hukuncin kotu To yanzu a yadda ake wake shugabancin APC a Kano. Hannun shari'a da idan shari'a da idan jam'iyya alhaji amma sauran zago ni shi ne shugaban jami'ar apc domin da su ne an ba su certificate din ajiya kokarin jin ta bakin shugaban tsagin gwamna ganduje abdullahi abbas ko sa ibrahim zakari sarina ya ci tira amma ɗan majalisar wakilan najeriya daga jihar kano kuma guda cikin masu ruwa da tsaki na wannan tsagi na gwamna honorable kabiru alhassan rum ya ce to dama ka san magana ta shugabanci a jam'iyya haƙƙi na dama na jam'iyya kuma matakin da ake da shi a kotu ka ce ita ma kotu kuma a ba ce mai karfi wanda kuma in ce hukunci dole a saurare ta kuma shugabanci ina zama a duba a ga yadda za a yi a fitar da cikin wannan matsala domin kullum harkar kotu ba za ta iya warware rikicin jam'iyya ba. To yanzu a yadda a yadda ake honorable wane ne shugaban APC a Kano? yadda eh, kuma kamar yadda ka sani tun da yanzu ana kotun ɗaukar ƙara ah, kaga dama ba da pronouncing a kan maganar shugabancin biya na jiha ba har yanzu ko da a hukuncen kotu bata ambaci cewa na shugaban jam'iyyar apc a kano ko kuma ba wani ba ne to kuma duk da haka ita jam'iyya ta ga cewa ya kamata a shiga cikin wannan lamari kuma muna goyon bayan dukkan wani mataki na neman sulhu domin a samu a zauna lafiya. Shi ne dai masana kimiyyar siyasa ke faɗin cewa. ya zo ne a daidai lokacin da ba a samu kammaluwar rahoton a kwamitin sulhu da ta tura ita jihar ba a sannan kuma na biyu da kuma magana cewa har yanzu bangarorin guda biyu suna kotu a ta saboda haka abubuwa ɗaya daga cikin biyu ya sa dole sai an jira ba tare da an rantsar da wani bangare daga cikin bangarorin da suke daga jihar kanan ba akwai jihohi ɗin masu matsaloli ɗin, amma jihar ta amin jam'iyyar ta yi zata wajen ɗaukar mataki akan waɗannan jihohin a wanda a cikin su watakila akwai jihar zamfara tafiya kotu ɗin ai ya sa dukkanin wani mataki da ka ɗauka za a iya cewa kamar subjudicial ne kamar baka jira kotun ta yanke ba da dai Malam Kabiru Sa'idu Sufi kenan na kwalejin share fagen shiga jami'a ta Kano, to amma Farfesa Nasiru Adamu Aliyu na tsangar koyan aikin laiwa ta jami'ar Bayero Kano na cewa. Dama ce lalle lalle in kai duba kashi da da dari biyu da tamanin da ɗari cewa yi wa'annan sharoyi a yi cikin gaggawa saboda haka ina ganin ba zai yi wata illa daya ba domin har zuwa kudin koli matuƙa nan gaba matuƙa nan gaba a yi wata uku a gaban gaba da har kudin koli to ina ganin ba wani matsala ba ne gaskiya ba. ko da akwai inda zai kalli shi mu kaga da yake harkar eh, doka da mun tsarin mulki ne shi ne bangaren mu mun za mu kalli shi kenan in kotu ta ce wani shi ne kaza to in za ku yi ta ba shi wani a doka a ka'ida a tsarin mulki shi ne so saboda haka wannan wancan bangare har yanzu dai su ne zai masu nasara a zahiri rahotanni sun ce yanzu haka dai jagororin bangarorin biyu na zaman tattaunawa da juna domin fahimtar junansu a can birnin tarayya abuja mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria